Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara’a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na safiyar yau Juma'a goma sha daya ga watan Maris shekara ta dubu biyu da goma sha shida Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Ta barkamu da tashi Grace. Kwararrun masana harkokin magance ayyukan ta'addanci a Jamus haɗe da sauran kasashen duniya na nazarin wasu bayanan da aka samu na wanda aka ce kila daga kwamfutar 'yan isis ne Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Sudan ta kudu da laifin kashe wasu mutane guda 60 da yara ta hanyar makare su a cikin wata babbar kwantenar ɗaukar kayayyaki. Rikicin syria na ɗaya daga cikin abin da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zuwa Saudiya da Faransa za ta mai da hankali. tsakanin labaran kenan har yanzu manyan jam'iyyun hamayya a jamhuriyar Nijar suna kan bakansu na kin shiga zaben fidda gwani ana kasa da makonni biyu a gudanar da zaɓe. Abinda masu kula da lamura ke cewa a rika sara ana duba bakin gatari. Yanzu abin da yake wakana shine catula na biyu ya ce baya tahiya. Na uku da na hudu suna tare da na biyun. Kenan su ma za su je so to za a ɗauko na hudu in na hudu ya ce baya tahiya za a ɗauko na biyar haka na haka na sai karshe. A Najeriya kuwa ana wani shirin kidaya a fannin ilimi, to kowannan zai iya cike giɓin da ke akwai a arewacin ƙasar? Da shari'i guda ɗaya, shari'in nan shine dole sai an samu shugabanni na gari. Nan lokaci kaɗan dai idan hukumomi suka dage za a yi, nothing is impossible. Jummai Ali kuma za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Ƙwararrun masana harkar magance ayyukan ta'addanci a Jamus haɗe da sauran na ƙasashen duniya na ci gaba da nazarin wata 'yar na'urar da ake manna a jikin kwamfuta wadda ake tatsar bayanai daga jiki wadda ake zaton daga bayanan kwamfutar 'yan ƙungiyar ISIS ne. Abin da ke nuna cewa akwai yiwuwar samun cikakkun bayanan yadda 'yan ƙungiyar suke ɗaukan mayakan sa kai. wani gidan talabijin mai suna sky news a birtaniya ya ce an sami wannan kundin bayanan kwamfuta ne daga wani dan isis da kungiyar ta fusata shi kamar yadda ya faɗa a wani gidan jarida ya faɗa wani dan jarida cewa ya sace wata 'yan na'urar ne da take tattare da waɗannan bayanai wajen tsohon wanda suke tare wanda kuma shine shugaban taron cikin gida na kungiyar wanda kuma shine ke kula da harkar tsaro sannan wannan yar na'ura ta mai kwakwalwa wadda ya ɗauko ɗin tana kunshe da bayanan mambobin isis akalla guda dubu ashirin da biyu wanda suka hada da mayakan sa kai da kuma magoya bayan kungiyar a wurare daban-daban jami'an 'yan sandan jamus sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa akwai ƙanshin sahihancin gaskiyar wannan matattarin bayanai da aka samu rahotanni daga birtaniya jamus da kuma siriya sun ce wannan kundin bayanan yana kunshe da akalla bayanan masu ikirarin jihadi daga kasashen duniya guda 51 cikin bayanan akwai wasu tambayoyi ma guda 23 wanda su ne ake yi wa wanda duk ya zo zai zama membar ita ƙungiyar ta isis wanda kuma ka'idar sai ka ci wa'annan tambayoyi kafin ka zama cikakken dan kungiyar. Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Sudan ta kudu da laifin kashe wasu mutane guda 60 haɗi da yara ta hanyar makare su a cikin wata wato katuwar kwantenar dakon kayayyaki. A rahoton da kungiyar mai matsuguni a birnin London da ke Birtaniya ta ce ya kamata a zakulo waɗanda suka yi wannan aika-aikar a kuma gurfanar da su gaban kuliya. amnesty ta bayyana cewa abin ya faru ne a birnin lair da ke kasar inda sojojin gwamnati suka kulle waɗannan 'yan talikai a cikin wannan katamfaran bangajin ɗaukar kayan aka kuma ajiye a harabar wata cocin katolika shaidu da dama sun ce sun ga lokacin da sojojin suka cusa mutanen a cikin kwantenar shaidun gani da idan sun kara da cewa sun ji lokacin da waɗannan bayan allah ke ta kuka da kururuwan neman ɗauki daga cikin inda suke kulle da babu ko 'yar taga da lumfashi zai shiga ya fita inda bayan sa'o'i 24 sojojin suka buɗe kwantena amma a lokacin duk mutanen sun mutu inda aka, aka dankara su sai mutum ɗaya da ya sha da ransa amma gwamnatin ƙasar ta musanta wannan zargi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc rikicin syria na ɗaya daga cikin abin da ziyarar sakataren harkokin wajen amurka john zuwa saudiya da faransa za ta mai da hankali a kai tattaunawar da keri zai yi da jigajigan saudiya a ranar juma'a da asabar za ta biyo bayan shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya ne na ci gaba da tattaunawar ɓangarorin siriya game da maganar makomar ƙasar a siyasance duk da yake dai ɓangarorin 'yan adawa na ta'alamta kila wakalan ko za su halarci zaman taron a birnin geneva ko a'a ɓangaren 'yan adawar na zargin gwamnatin siriya ne da cewa sun saba yarjejeniya ta ka'idar da aka yi ta tsagaita wuta wacce suke ci gaba da kai hare-hare musamman ma a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata amurka da saudiya dai na cikin kasashe guda goma sha bakwai da ke tallafawa kasar ta siriya tare da goyon bayan dawo da zaman lafiya a siyasance ga al'ummar kasar domin kawo ƙarshen yakin kasar ma'aikatar wajen amurka ta ce yamal na ɗaya daga cikin inda ziyarar ta keri za ta waiwaya inda sojojin taron dangin da saudiya ke jagoranta kuma suke ta faman cilla ta sama zuwa kan 'yan tawayen shi'ar huthi sakataren harkokin harkokin wajen amurkan wato john kerry ya ce zai ziyarci birnin paris kai tsaye bayan ya tashi daga birnin hafar albatin ta kasar saudiya membobin gamayyar kasashen larabawa guda 22 sun zaɓi wani tsohon ƙwararren diplomasiya ɗan misira a matsayin shugabansu sun bayyana sunan ahmed abu gate a matsayin sabon babban magatakardar ƙungiyar jiya alhamis abu gate dai ya taɓa zama jakada a majalisar ɗinkin duniya haka kuma ya taɓa riƙe mukamin ministan harkokin wajen masar a ƙarƙashin hambararren shugaba hosni mubarak mr ahmed dai ya karɓi mukamin a wannan lokacin da ƙungiyar da ke da mazauni a masar ke fuskantar jarabawa da dama game da maganar haɗin kan ƙasashen larabawa da suka haɗa da matsalar yaƙin basasa siriya da ya kwashe shekaru biyar ga cece ku ce a tsakanin saudiya da iran sai kuma matsalar yaƙi da ƙungiyar isis da ake fuskanta a mafiya yawan ƙasashen larabawa rabuwar kai sakamakon hambare shugabannin kama karya na kasashen larabawa guda uku a shekara ta 2011 ya yi matukar takaita al'amuran kungiyar abugate ahmed zai maye gurbin nabil el arabi wanda ke wa kammala wa'adinsa a watan yuli mai zuwa ya kuma ce ba zai nemi yin tazarci ba a ƙarshe shugaban kwamitin alaƙar ƙasashen waje a majalisar dattawan amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa gwajin makamin mai linzami da kasar iran ta yi ya tado tsohon liƙin muhawarar sake kakaba mata wasu takunkuman sanata bob kuka na jam'iyyar republican ya ce akwai hanyoyi guda uku da ake yin la'akari da su daga bangarori biyu na majalisar wanda kuma ya ce abinda da suke ta kokarin yi kenan ya bayyana cewa yanzu haka yana ta kokarin a sabunta maganar takunkumi ga tehran wanda aka dakatar a bara sakamakon cimma yarjejeniyar shirin makamin nukiliya na kasar iran da aka yi da kasashen duniya guda shida waɗanda suka fi kowanne karfin tattalin arziki wanda daga ɗage takunkumin ne hakan ya dakatar da tattalin arzikinsu wanda kuma suka daɗe suna fama da wannan matsala. labaran duniya kenan kuka saurara. madalla yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ke shirin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Jam'iyyun hamayya suna kan bakansu na ƙauracewa zaben. Ta haka abokiyar mu Jummai Ali ta tambayi Profesa Bobe na Maiwa wani mai sharhi kan lamura da ke koyarwa a Jami'ar Diop da ke ƙasar Senegal wanda kuma ɗan asalin jamhuriyar Nijar ne. Ko wannan matakin da jam'iyyun hamayya suka ɗauka ya dace sai ya bayyana cewa. eto eh a yanzu dai ba kamar sun ce za su kawance ba ne kamar za su dakatar da shiga cikin duka yanayin da ya shahi wannan zaben in suka ce za su dakatar da kenan tana yiwuwa a ce su dawo bisa ga zancen su na bakansu na cewa da kawai ba za su shiga zaɓe ba amma china suke za su dakatar da dacewa ina ganin cewa bai dace ba saboda mutum idan ya zamanto kuka je zaɓe har ya zamanto a cikin ƙasa wasu 'yan ƙasan suka ba ku amana to amana nan da wasu 'yan kasa sun ka ba ku a kan gaskiya ya kamata ku je da ita har ƙarshe ko da yake ko lalle suna zargin kamar hukumomi na zaɓe da ababe da kuma hawaye da ma'ikanta na yanzu ta ka aka yi nazari to ya kamata a ce ko ta fannin eh, gwamnatin ne su ma da kansu sa su sama zuciya su ruwa wato abin da suke nema a ɗan saka musu ɗan kaɗan su ma su samu kamar su ci moriya irin abin da suke tambaya ko ba gaskiya ba amma kowa ya tsaya bisa bakan shi wancan eh, bisa baka wannan bisa baka wannan ba abin kirki ba ne in ana son kasa ta zamna lafiya. Eto. Eh, kan gaskiya irin wannan matakin nasa yana tada mutane hankali. To eh, batun ai akan cewa su kuma bayan sun ce za su ba za su shiga wannan zaɓe ba amma sun ce za su ɗauki za su yi iya ƙarfinsu ko kuma za su ɗauki matakan ganin cewa shi shugaba muhammadu yusuf bai sake cin zaɓe ba e to akwai eh, yanayi irin kamar yadda kundin zaɓe na ƙasar nijar ya faɗi eh, ya ce idan ya zamanto kamar cikin 'yan takara biyu waɗanda suka zan lambawa in ɗaya ko don rasuwa ko don wani mugun rashin lahiya ko kuma ma don wani dalili ya ce baya to za a bi su ne dalla-dalla sai ga na ƙarshe wato cewa yanzu abin da yake wakana shine catule na biyu ya ce baya tahiya na uku da na hudu suna tare da na biyun kenan su ma ba za su je su to za a dauko na hudu in na hudu ya ce baya tahiya za a dauko na biyar haka na haka na sai karshe abin da za a wakana kenan to amma duka da haka duka da haka wato su da za su suke yi kamar basta so su ga kama eh, shugaban kasa eh, mai sauka ya so wannan kuma kamar ana son a kawo rikici kasar Nijar ne ni da abin da yake kawo rikici a cikin kasar Nijar muddin ya zamanto ta wuce tatar baka to akan gaskiya abin yana ba da tsoro saboda kowa cikin su ya sani da cewa da eh, tun ba wa'anda za a tura ba ba wasu ba ne gobe tana yiwuwa ma a gansu tare kamar yadda aka saba ganin su a gansu tare sannan kuma talaka sun sun kashe kansu to alhali ya kamata a ce su zuciyoyin su ruwa kowa ya haƙuri kowa ya sakoto. so a ce kasar Nijar kawai ta zauna lahiya. To me yasa ne wa irin waɗannan abubuwa sun fi faruwa ne a kasashen mu masu tasowa musamman na Afirka idan aka yi zaɓe idan wani bangare bai ci ba auye ce an yi maguɗi ko kuma auye ce zai ƙaurace mu zaɓe me yasa hakan ke faruwa a kasashen mu. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da kuma matakan da Profesa Bobe na Maiwa yake gani za a iya ɗauka a shawo kan rudanin siyasa a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma bari mu koma harkokin ilimi a Najeriya inda hukumar raya ƙasashe ta Amurka ta sa hannu a wata yarjejeniyar raya harkokin ilimi a duk faɗin ƙasar da za ta kashe miliyoyin dala ko dala nawa ake gana a nan? 4.9 million, dollars. So it was a big effort because it wasn't just. Mun ware dala miliyan hudu da miliyan ɗari tara don aikin raya ilimi a jihohin Najeriya 36 da Abuja. shugaban hukumar raya kasashe ta amurka a najeriya usaid michael habi ke magana bayan rantaba hannun da gwamnatin najeriya ta yi kan yarjejeniyar raya ilimi a najeriya bisa ga rahoton hukumar kididdiga ta najeriya da ta gano an samu karuwar mata da ke shiga makarantu musamman ma a jihohin arewa mr habi ya nuna farin ciki da yadda ya ce ya yi rangadi a yankunan arewa inda ya ga a wasu guraren masallatai da majami'u na samar da waje da akan kafa makarantu don samawa yara saukin samun ilimi mu wannan hukumar muna da tsarin kafa wasu 'yan cibiyoyi masu shigen makarantu makarantu a cikin al'umma da mukan ɗau don tabbatar da ilimin ya shiga dukkan lunguna. Shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na Najeriya UBEC Dr. Sule Dikko shi ya wakilci ma'aikatar ilimi a wajen yarjejeniyar da ya ce ta hanyar bin tsarin ƙididdigar za a cimma gagarumar nasara. Sanin yawa yana da amfani. Kaga jihar Kano da jihar ko Oyo ne na manta wato jihohi biyu suka fara cerewa a cikin wajen alif dubu biyu da bakwai to ba su yi la'akari ba cewa ai ɗaliban da suke da ciki wanda ba su makarantar da za su dawo saboda wannan ciyarwa ya fi yawan ma ɗaliban da ke makarantai to sun fara kenan suka ware kuɗi na ciyar da yara misalin kamar sun ware kuɗi na ciyar da yara dubu da suke ma tsammani ba sun tabbata su dubu ne a cikin makarantar ba saboda ba su da cikakken adadi to da suka fara he suka ga wajen yara dubu uku daga waje sun shigo to kaga dole su watsar da abin tunda ba su da kuɗin da za su yi abin a nasa bangaren babban daraktan hukumar kula da yawan jama'a dr gaji ya ce an tsara kididdigar a tsanake don haka na tambaye shi shin hakan zai taimaka wa ɗaliban arewacin najeriya su kamo su na kudu da shari'i guda ɗaya shari'in nan shine dole sai an samu shugabanni na gari ilimin boko na nasara ya fara zuwa ta kudu ne kafin ya zo ta arewa mu kuma ilimin arabiya ne ya fara zuwa ta gabas kafin ya iske mu to amma dole yanzu tun da shi na boko nan ake yi dole za a dawo gaba ɗaya ana ana yin sa gaba ɗaya so ina ganin zuwa nan lokaci kaɗan dai idan hukumomi suka dage za a yi ba abin da za a ce abin da akwai abin da yake cewa nothing is impossible a nasu bangaren malamai addinin islama na ƙara taimakawa wajen ƙarfafa ilimin boko a matsayin halal don yaƙi da aƙidar boko haram Ga misali daga Sheikh Abdullahi Balalau da shek Sani haya Jingir. 'Yan Boko Haramun da sauran duk irin wannan akidu, akidu ne da ya saba addinin musulunci. Duk wani akida ba kuwa wayannan malamai za su haska mana don a gane yadda yake. Da aka ba mu da goyon bayan Boko Haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu kuma muna kira a tsare ran ɗan adam. Duk da wannan yarjejeniyar na maganar kula da karatu ne amma ban ji an ambaci kula da malamai ba waɗanda kan koka da wa'imma rashin kayan aiki a makarantun ko ko albashi nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya da zamanin mana yanzu ruwan da ba to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anar washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na asuba Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji abin da ƙwararru suka sake ganowa game da ƙwayar cutar zika da sauro ke yaɗawa mai ta da hankali. Kana kuma idan muka koma jamhuriyar Nijar dangane da harkokin siyasa masu kula da lamura na cewa. 'Yan Nijar sun lura da cewa wa'annan 'yan siyasa in ma sun haɗa su sun zo sun bigi juna wato cewa da wannan mutum na gabas ne wancan na arewa ne na kudu ne idan suka zo suka bugi juna fa sai a gansu sun shirya alhali kai da aka buga kai kai asara to sai kuma jummai ali da shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun gayyato Dr. Munnar Mustapha ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa ko kuma ake ɗauka. wanda ya yi nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtuka a jami'ar pittsburgh da ke nan amurka domin ya mana bayani akan zazzabin typhoid da ke ci gaba da ciwa 'yan najeriya da dama tuwa a ƙwarya to dr munir ya yi bayanin yadda wannan cuta take da sarƙaƙiya ko kuma ƙwayar cutar wannan cutar take da sarƙaƙiya da kuma yadda jikin mutane ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinya zazzabin typhoid ɗin da su to sai na ce da shi kenan sai mutum ya ta zuwa asibiti ana ba shi magani yana sha amma kuma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu kenan yauwa saboda da can ya je yana ta kan magani barkatai in aka zo aka bashi na kan ka'ida ma ba lallai ya masa amfanin ta ya dace ba saboda haka wannan cutar typhoid wato a kasashe masu tasowa tana kalubale ne babba To, eh, eh, yau kafin ka ci gaba likita batun cewa jikin mutum yana bijire makaifin a magungunan kashe kwayan cutar da ake jinya da su. Ku likitoci bayan da za ku yi ku gane ne akan cewa jikin mutum ya bijire ma wannan? Wato shi ne amfanin mutum in ya je shi na farko aka yi masa gwaji a samu ya ga a samu likita sannan kuma asibitoci ya zama suna da kayan aiki asibitocinmu da yawa ba duka ne suke da cikakkun kayan aiki da ma'aikatan da za su yi wannan cikakken gwaji ba da likitocin da za su duba sakamakon wannan gwajin su auna daidai da a baka maganin da yake da daidai da abin da aka gwada ma da yawa za ka ga a cikin waɗannan matakan ko ta ɓangaren mara lafiya ko ta bangaren rashin kayan aiki a asibiti ko rashin wadatattun ma'aikata sai ka ga an samu mutum ya ba a samu an gwada cuta an ba ta maganin da yake daidai da ita ba kuma wasu ma wani lokacin wata cuta ce take kama da typhoid din kake ka unga duk wannan in ba a samu ingantaccen gwaji ba ba za a iya tabbatar da me yake damun mutum ba sai ga ana ta je kaka komo To a saboda haka yanzu kafin har Allah ya sa ƙasashen namu su samu kayayyakin gwaji ko kuma na'urori masu inganci saura ya rage ga mutane kenan? So gaskiya dama matakin farko wanda ƙasashen ma da suka yi maganin cutar typhoid ta hanyar tsafta ne. Tsaftar muhalli, tsaftar gida, tsaftar abinci, kuma tsaftar nan ba zai yiwu a ce a muhallinka duk yana da waɗannan matsaloli sannan kai kaɗai ko da ka yi ƙoƙarin ka kai kaɗai a matsayinka na mutum ɗan adam to wata dai za ta ci gaba saboda haka ana buƙatar tsaftar muhalli wanda wani akwai ɓangaren da gwamnati dole ta shigo kamar masu ɓangaren magudanan ruwa da sa ido kan wajen manoma yadda suke wasu suke noma da ruwan da za ka ga akwai bayan gida ko wani kazanta mai yawa a cikinsa da dai sauransu matakin tsafta kenan. To ah, ka yi magana magudanan ruwa galibi za ka gani cewa an yi magudanan ruwan nan amma wasu in sun tashi nan ne kuma wajen zub da bolansu. Ai shi yasa yake da ake bukatar. wato tsaftar muhalli abu ne mai mataki da yawa na farko akwai na mutum a shekaran kanshi akwai abin da kuma jama'a ne na al'umma mutanen unguwa za su duba da tsaftar muhallinsu da gyara magudanan ruwan da tabbatar cewa an inganta su da kuma abin da gwamnati ce dole za ta shigo ko da ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya. To tunda muna batun a ah, tsafta ne ah, a Dr. Munnar ka san ka ce kamar mutum ya je ya siyo irin su karat ko latas ko kabeji in ya zo in ya ma wanke din tana yiwa bai wanke da ya kamata ba ta nan zai eh, harbi da kwayar cutar zazzabin typhoid din to wace yaya mutane za su yi su wanke idan ka siyo kabeji da latas da ko irin sakarar kafin ka ci wani mataki ya wacce shawara za ka bayan na wankewa ko kuwa dafawa? shawarar farko farko shine mutum tun daga wajen siya ka duba abin da yake abin abu mai tsafta inda hali mutum ya san saboda sau da yawa inda muke sayan kayan miya za ka ga da kayan abinci a wani guri ne wanda ba sau ɗaya za mu je ba so kaga yana da kyau mutum ka tantance gun da kake saya cewa masu saidawar ko wanda kake saya a hannunsa yana kamanta tsafta bayan nan kaga in ka zo da abinci mai wanda koyaya dai yana da tsaftar sai kai kuma ka tashi wanke shi sai ana so ya zama an sa ruwa sosai kamar an sa ruwan gishiri an wanke wannan abincin idan wanda za a ci ɗanye ne a zama an wanke shi sosai babu da ta a jikinsa sannan kuma bayan haka an sa ruwa mai gishiri an wanke idan kuma wanda za a dafa ne ya zama an dafa shi sosai kuma ba a son kaman bayan ka gama wanke abu ko bayan ka gama dafa shi ya zama ka abin da za ka sa shi kwanan da za ka sa shi da muhallin da zaka sa shi ko kuma in sarrafa shi zaka yi wukar da zaka yanka da wajen da zaka dora in zaka yanka shi ma ya zama yana da tsafta dan ko bayan ka wanke ko ka dafa ka zo kuma ka sa shi abu mara tsafta shi ma kaga wannan akwai matsala sannan bayan abinci shi kanshi ruwan da mutum zai sha yana da kyau ya adu in baka da tabbas din tsaftar ruwan da zaka sha baka baka tantance da tsaftar shi ba kaga sai yana da kyau ka mutum ya tafasa in ba za ka iya tafasawa ba ko da akwai irin ɗan abu da ake sawa wanda yake ɗan tace ruwa haka a gida na sha wannan shi ma duk yana ragewa amma in so samu ne mutum ruwan da zai sha a ce ya tafasa shi. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu. Kai co a gaida likita bokan turai a madaniya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To masu sauraro a makon jiya Dr. Ladan ya ba da amsa akan tambayar abin da ke sa datsewar harshe ga wasu mata masu juna biyu. har ma ya yi bayanin cewa idan aka magance ana samun sauƙi. Eh, inda in dai ta so mai shan duk waɗannan abin da ya kamata su insha Allah za ta ji sauƙi. To Allah ya sauƙe. Amin amin shi yasa yana da amfani kwarai a jiya awo kuma a rinka dun in aka je awo ɗin ana iya ba da magunguna wanda zai taimaka kwarai Eh, kamar yawancin waɗannan masu rukunonin ko da ke ana ba su yawanci kamar irin su kwai da irin su alayyaho da waɗansu abubuwa suna da shi a ciki amma ya kamata a je wurin a gwada in aka yi awo din ana ba da waɗannan kwayoyin wanda zai taimaka kwarai da gaske. To waɗannan rukunonin kayayyakin abincin gina jiki ca da ba ɗin nan waɗanne eh. kayayyakin abinci aka fi samu a ciki ta yadda mutane za su ko kuma mata ɗin su rika ci. Yadda Kamar na ba ɗin da nake magana za a iya samu akwai da irin su yogurt da irin su alayyaho suna da shi da yawa a ciki to shi kuma na ci na kamar irin su lemon zaki da irin kamar irin su suma kamar irin su a irin kamar a tarugu da irin su da na miya din nan masu kala irin eh. Eh, masu irin kala ruwan kwai da ja ja ja haka suna da su suma kwarai da gaske kamar hadda tattasai kenan eh amma ba wai mutum ya ci haka ba <laughs> ya gada eh eh ina riki to amma yau abin da ya fi amfani aka je awo din akwai kwayan da ake bayarwa wanda zai taimaka kwarai zai rage wannan abin hajiya A'a to ai da ta tattasai a cikin miya ake yi likita. Eh a cikin miya ake sa. <laughs> To ina fatan wannan bayani da kai ya amfani mata musamman ma mata din tunda su suka fi fama da wannan matsala. Eh. To likita tunda muna maganar datsatsewar harce ne ga wannan wasiƙa. Da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto. To. To shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne? To ai tsagewar baki yadda muka yi magana kamar kwanaki din nan. E to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwan rukunonin abinci din ne ke kawo shi hajiya. Eh, zai sa baki mutum ya zaki ya rinka tsagewa sosai wani lokacin zai gama har yana jini to kamar wannan rukunonin ba da ca din ne ko ko akwai wasu rukunonin daban to shi wannan tsagewan baki dinan da ba da ca dinan su ne musamman suke kawo wannan To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan. Eh to na mata in dai mace na ciki in dai nata kamar ya tana da shi in ta ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai sai tsanani kwarai. amma oh. ko maza ma dole dole ka samu waɗannan abubuwan ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan a hajiya <laughs> ya yi wata eh. tambayar da ko da yake kayi bayani wai ana gadon wannan cuta ne a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi to saboda haka ya ce meye magani ko kuma rigakafi yan eh, rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke ba ka je wani likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu yanzu ilimin ilimin kimiyya ana iya daukan ka a ga wani irin rukunu ne ba ka da su a sosai a jikinka eh, yanzu ana iya yin wannan za a iya daukan ka a gwada shi kuma anan kasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwada a tabbatar me ya baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abinci da ya kamata ka raka ci eh. Eh. to shi kuma alhaji musa lalo a can layin gimbiya fatakwal duk da yau abin ya danganci baki ne ya ce me yasa leɓen bakin mutum wai sai ya rika yin ja leɓen bakin mutum ya danganta abubuwa waɗansu mutanen ya danganta kuma abubuwan da kake ci amma waɗansu kuma yadda Allah ya suke na hajiya yawa eh, wani lokaci waɗansu akwai yadda Allah ya su zaka leɓen bakin su ja jawur ne wannan ba wani ciwo bane kuma yadda waɗansu Allah ya suke na to idan kuma eh, ba ciwo bane fa eh, tun da ba ciwo bane in dai mutum na ba ciwo ne in dai kamar su makaikayi ko yana jini ko wani abu shine ya kamata mutum ya je likita a duba in dai kuma mutum bai tabbatar da ko kawai baki leban bakin ya so mu jani haka kawai to je a duba likita zai yi bincike ai a duba a tabbatar me ke faruwa to Allah ya sa a dace amin amin hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladar? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da likitanmu Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kwararrun masana a harkar magance ayyukan ta'addanci a duniya sun taru a Jamus inda suka haɗu da sauran na ƙasashen duniya suke nazarin wata 'yar ƙaramar na'ura wadda ake mannawa a jikin kwamfuta wanda ake kyautatan an sato ta ne daga jikin kwamfutar ƙungiyar ISIS. wani gidan talabijin mai suna sky news a birtaniya ya ce an sami wannan kundin bayanai ne a kwamfutar daga hannun wani daga cikin waɗanda aka ba mahaushi a ƙungiyar. To da takartaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nan da sa ɗaya da labin za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Alhaji Haruna Sheshe gora domin auren yarsa Hadiza Haruna da ta Yarima Balami da za a ɗaura gobe Asabar da karfe 11 na safe a gidan Alhaji Aminu Agusha da ke Hausawa Kwatas a birnin Kano. Allah sa an yi adace ya kuma ba da lafiya